أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا سافية تعصبر inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharh al-aqida al-wasitiyya ta babban malami Muhammad abin nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda Ibn al-Usaymin yayi wa sharha muna yi musu addu'a Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka darajar su cikin bayinsa madaukaka Allah ya sa mahaɗar mu da mu da su jannatin firdausi da rahmar Allah a yau muna 26 ga watan ɗaya watan almuharram shekarar hijira 1440 daidai za mu tashi akan alƙawa'idul asma'iyya ko alƙawa'idul asasiyya alkawa'id al'asasiyya wato ƙa'idodi waɗanda suke ginshiƙai ƙa'idodi waɗanda suke sune ne asas fil imani bi asma'illahi wa Fatihi, waɗanda za su zama sune ne ginshiki wajen imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa ɓangare ne na imani da Allah ka yarda da sunayen da ya ambaci kansa da su da sunayen da manzonsa ya ambace shi da su kuma yana daga imani da Allah ka yarda da duk wata sifa da Allah ya sifanta kansa da ita da kuma sifar da manzonsa ya sifanta shi da ita ka nesanci na kasashi da sifar da shi ne ya danganta kansa da ita ko kamanta shi da wata sifa wacce take ta halitta wannan yana ɗaya daga cikin ɓangarorin imani guda hudun nan da ake yi a ce an yi imani da Allah wa minal imani billahi yana daga imani da Allah ba wai shine imani da Allah gaba ɗaya ba a'a ba'adun min a minal iman wani sashe ne daga imanin kaga yace minal imani min din tabaidiyya ce ba wai shine kawai imanin ba amma yana daga cikin imani al-imanu mutum yayi imani bima wasafa bihi nafsuhu Yayi imani da irin abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da shi min gairi ta harifin fi kitabi ba tare da taharif ya canja ba ba tare da ya juya wannan kalmar ya bata fassara daban ba yanda ya zo fi kitabihi a cikin littafinsa ka danganta shi da shi kamar haka wa bima wasafahu bihi rasulahu ko rasuluhu da kuma irin abun da manzonsa ya sifanta shi da shi kada ka rage kada ka ƙara ka tsaya inda Allah ya aje ka a matsayin karantaswa inda manzonsa ya aje ka a matsayin karantaswa kar ka wuce karantarwa da Allah ya ma kar ka wuce karantar da manzon Allah ya ma wuce gona da iri kaga idan ka haura ka shifka cikin burtali ba dama ka ce an maka barna don haka ka tsaya inda aka tsaida ka sifanta Allah da abin da ya sifanta kanshi da shi ka sifanta shi da abin da manzonsa ya sifanta shi da shi ka kira shi da sunan da ya kira kansa da shi ka kira shi da sunan da manzon Allah ya kira shi da shi duk wanda baka da ilimi akai, to ka tsaya inda aka tsaida ka kada ka yi shishigi min gairi taharifin wala ta'tilin kada ka canja ka juya shi kada kuma ka nakasa shi kar ka kasa isowa kar kuma ka juya shi wa min gairi takyifin kuma kada ka kuskura ka ce to kamar yaya yadullahi hannun Allah to kamar yaya hannun yake to wannan ba sa ka ba kaifiya sai ka gano kaifa kana yaya yake mm -mm. wannan ba ɗora maka wannan ba yanda yace maka dai kaza ne to kaza ya a kazan to in aka ce kamar kaga da wa za a misalta maka bayan laisa ka mislihi shay'un ba abin da yake kamar sa to da me za a kamanta ma kai mai neman kama eh kaifa kaman yaya wala tamthil ba kuma misaltawa da me za a misalta Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da wanda za a misalta shi da shi don haka in aka ce Allah yana da kaza shi ya faɗi eh to ka tsaya eh haka din ne Allah yana da kaza wa ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tsaya a haka karkace to ta kaka ko kuma kamar yaya misalin yaya mm -mm. wannan ka shiga wata hanyar da ba dora maka ba kuma za ta kai ka ga butulcewa Allah ya kare bal abinda kawai ake bukata abun mumini kowane mumini yu'minu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir abinda ake nema gun muminai kenan su yi imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yayi kama da shi shine mai ji mai gani kawai ka gama falayin huna anhu ma wasafa bihi nafsuhu kada su kuskura su kore masa abin da ya sifanta kansa da shi ce ya za ku ce hannun Allah sai ka kawo wata fassara daban sai ka yi wa hannun wanda kuma kai ba wani wahayi da aka saukar aka ce maka haka za ka ce ka yi shishigi yawwa kada kuma ka zo ka ce wai to ya za a ce hannu in aka ce hannu ai an kamanta Allah da halitta ai mutum ne ke da hannu ya za a ce Allah yana da hannu to in an ce Allah yana da hannu wa ya faɗa Allah ne ya faɗa yadullahi mabsutatani yunfiku kaifa yasha bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha yadullahi suka ce yadullahi maghlula yi aydihim ku cire shi kwata-kwata daga wajen da Allah an gane ko ka san bata kulluwa sai mai ita to don haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata dukkan mumini musamman wanda Allah ya fahimtar da shi kitabu was sunna ya fahimci wannan ka'ida ka sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa da shi da abin da manzonsa ya sifanta shi da shi ka kira shi da sunan da ya kira kansa da shi da sunan da manzonsa ya kira shi da shi kada ka ce 'ƙaƙa, kada kuma ka ce misalin yaya wannan ba a yi laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir la yunfaunahu لا wa safa bihi nafsuhu wa نفسه ولا يحرفون kalima an مواضعه masu imani ba sa kore masa sifar da ya sifanta kansa da ita ba sa kuma canja mata fassara shine wala yuharrifuna kalima ba sa juya kalma su ɗora ta an mawazi'ihi a wurin da ba ma'ajinta ba da yawa waɗanda suke yi wa ayoyi fassara wai don kasu kamanta Allah da halitta to ai Allah shi ya faɗi abun kuma abin da yake ba wanda yake kama da shi don kashe Allah da kansa wani na taɓa ji yana wa'azi ya ce wai sai ka ji malami ne yana cewa Allah da kansa ma ya ce to ai in ka faɗi haka ka kafurta wai in ka faɗi haka ka zama kafiri ya zaka ce Allah da kansa Allah yana da kai eh to kaga wannan shishigi ne ai wanda yace Allah da kansa ma ya ce balle kai ko ba haka ake nufi ba eh balle wani to amma wai wai wanda ya faɗi haka ya zama kafiri to kaga wannan kamanta Allah da halitta ne don an ce Allah da kansa ai Allah da zatin kansa ya ce kaza ake nufi ko to amma mai ake nufi yanzu idan na ce da kansa ya zo da kansa ya zo to wannan fa eh ba da kansa ya zo ba kowa ai da kansa ya zo amma ta'kidi ne shi da kansa ya zo bai turo kowa ba ma'ana zatin kadin ake nufi da aka ce kanka da kai ake to menene kai din eh kai za ka zo sai ka tura kanka eh ba zatinka ne zai taho ba ai kai din kanka lamirin an yi shi ne da kanka don kan shi ne kai sai a ce waye kai ko to to don haka shishigi ne da kuma fassara bayan da take ba sai a juya ta a juya kalma an mawazihi daga inda kalmar take sai a yi mata fassarar da aka ga dama to wannan an hana masu imani yin irin wannan shishigi a cikin halitta shishigi a cikin zatin Allah shishigi a sifofin Allah da sunayensa da kuma fassarar da bata yi alaƙa da faɗin Allah ko faɗin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yulhiduna fi asma'illahi kada kuma su rinka ilhadi cikin sunayen Allah ilhadi shine katar da inda Allah ya kira kansa da wani suna sai ka ce ba haka Allah yake nufi ba ga yanda yake nufi to wani manzo ne ya sauko da wahayi yace maka hak Allah ba haka yake nufi ba ga yanda yake nufi ina ka samu ilhadi ne ko ka rage ko ka ƙara ilhadi ne shishigi fi asma'illahi wa ayati haka ayoyin Allah in Allah ya aje aya to ka barta yanda Allah Allah ya aje ta wacce take mutashabiha kace daga Allah take kawai in an matsa maka eh ka gano kace Allah shi ya sani mu dai mun san daga Allah take kama kuma wanda hukuncin ta ya bayyana ka bayyana shi gaba ɗaya sai ka tattara ka ce kullum min indi rabbina amanna bihi kullum min indi rabbina duk mun yi imani da su daga ubangijinmu suke da kama din da mu mutashabiha duk daga Allah suke abinda Allah yake bukata a wajenmu mu yi imani da shi in ka zauna ka ce sai ran da ka gano me ake nufi da kaf ha ya ain sod ka hadu da aiki eh me aji Allah yake nufi da wayannan kace Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik ka kubuta amantu biha wa hiya min indi rabbi nayi imani da su daga ubangiji na suke hikima ce ta ubangiji ya san hikimar da ta sa ya aje su shikenan kenan kubuta ba a ce maka jahili amma duk fassarar da za ka kawo musu to wani in ya zo shi kuma sai ya yi wata wanda ba wannan ba kuma ka ji shi ma ta zanta yi to don haka ba abin da ya fi kamar ka ce Allah ta'ala shi ya fi sani shi ne masanin wannan ni dai na yi imani daga Allah suke an gane wannan to don haka ilhadi da shishigi a sunayen Allah da ayoyin Allah haramun ne ga mai imani duka kamar yadda an haranta wa kowane ɗan adam yin hakan sai dai shi dama wancan wanda ba mai imani ba shi dama butulu sunan shi to kai da ba butulu ba ana, maka gargadi da ka sifantu da ƙala Allahu Kasifantu da ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslam don ka kubuta ah, wala funa, mutane kada su rinka cewa ta ƙaƙa shine kayyifun daga kaifa ka gane ko takyif at-takyifu kaifantarwa mutum ya ce ƙaƙa abin ya faru to Allah ya sauƙaƙe mutum ya ce to shi Allahn da ƙaƙa ya faru bai ballo aiki ba to ba a kaifiya wala walayu wala matsiluna kada kuma su misalta Allah kada ka misalta Allah kana so ka yi wa mutane kwatance za ka yi musu tauhidi sai ka kwatanta su sai ka kwatanta da halitta yadda wani malami yana wazi ya ce ai Allah kamar wutar lantarki yake wai in ka ce kai tsegun Allah za ka za ta kone ka yanzu kai tsaye za ka kama wutar lantarki ba tare da an sa roba a baya ba suka ce a'a ya ce to kai kai tsaye kawai sai ka doshi Allah ba za ka je ka kama roba ba wai shehunan su ne robobi za su narke ku wallahi <laughs> eh katin kari Allah Allah ne ya fada wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kai ka ce wai Allah yayi maka nisa ai wutar lantarki ne ya zaka tinkari Allah ka kone kona ka zai yi ba ruwan Allah sai kona ka in ka tinkare shi tinkari waliyansa tukunna su tamkar roba ne yadda ka san ba za ka kama wutar lantarki ba sai in akwai roba a baya to haka su haka tsari yake to wannan ba kamanta Allah yake da tarkace ba eh eh to su ai roba tana gonewa ne in an lika ta da wutar lantarki to su ai su ingantattu ne wai eh <coughs> Allah ya har mai ce Allah zafi kai da ba shi eh wai ka taba shi ka ji mana to kuma shi yayi ne ai mutane malam malaman nan Allah ya saka musu da alkhairi wallahi ba don ma da Allah ya taimaki duniya da wayannan malaman suka tashi suka rinka fadakarwa ba yanzu da duniya duk ta kafurce fa to amma alkawari na ubangiji da Allah ya ce zai tsare addininsa ya tsare gaskiya har duniya ta tashi sai an samu ɗan tsiraru kaɗan da za su rike gaskiyar ko da mafiya yawa sun bata to sai an samu kaɗan a kullum wanda su suna na akan karantarwar ƙalallahu ƙala Rasulullahi su ba za su kauce daga Allah ne ya ce manzon Allah ne ya ce ko da an samu masu casuwa ne sun ce wane ya ce kowa da wanensa to ba za a rasa na Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har duniya ta nade haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma dama duniya ba za ta tashi ba sai an gurbace kakkab ya zamanto kawai kowa ya kware wajen kafurci in ka zo da nau'in naka kafurcin wani sai ya zo yi nasa kawai don ya danne ka competition suke ce masa ko na kafurci za a yi ta yi gasar kafurci kafin duniya ta tashi za a yi kai kai in kai tsiya sai wani ya ce kai baka iya ba in ka fito daga kai sai dogon wando wani sai ya ce gajeren wando zai sa fito ya fi ka tsiya ai wani ya ce to bari in sa kamfai daga shi sai fan zai fito wani ya ce to bari ni yi tsirara eh wani sai ya ce to mu jima'i za mu yi a fili to ya kowa in yayi taza sai wani yazo zo taza sai ta ɗara ta wancan Allah ya saukake nan gaba fa wa'annan duka za a yi su fa yuharrifuna alkalima amma wadihi miyagun mutane ne suke canja kalma daga inda take suna ainihin tauye sunayen Allah da sifofin Allah suna kamanta Allah da halitta Allah ya kare mu to Allah ya hana mu mu kamanta Allah kar mu misalta Allah wala yumassiluna sifatihi kada su misalta sifofin Allah bi sifati khalqihi da sifar halittarsa ya zaka sifanta sifar ubangiji da sifar halitta har ma wayan lantarki a hmm? halittar ma wai jamida jamidar halitta ya ɗauko ma ya kamanta Allah da ita eh ba ma muka nafisa ba ba ma mai numfasawa ba a jamidar halitta li'annahu subhanahu wa ta'ala la sami'a lahu bai da mai suna irin nasa wala kuf'alahu ba ya da kufu'i kufu'i shine takwara fassarar da tafi saukin ganewa kenan domin aka ce kini tamka duka sabbin yan koyon hausa za su sha wuya amma aka ce takwara ba eh? yanzu aka ce shugaban ƙasar najeriya ya haɗu da takwaransa na kamaru ka san da menene to ba sunansu ɗaya ba shi ba shugaban ƙasa ne wannan ma shugaban ƙasa ne eh. to Allah mai duniya ina wani Allah mai duniya wanda zai zama takwaransa to bai da takwara shi ne kini tamka takwara kufu an ahadu shi ne Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad baya da kini ya da takwara ko da ɗaya duk zagaya da tunaninka ba za ka samo takwaran Allah ba yi da wannan hatta ma a sunan da aka ce Allahu har yanzu kafuran duniya sun kasa samun Allahu ba wani wanda aka ce masa Allahu har yanzu sai dai yazo ya ce ana rabbukumul ya yi ta zagaye zagaye ban saba muku abun bauta ba ilahun gairi amma dai ya zo ya ce ana Allahu sai dai Allah ne ya ce ana Allah ni ne Allah to har yanzu ba samu mai dukan girje ce ni ma ni ne Allah eh amma akwai mai cewa ai ni ma ika na karaya na kan kashe ana uhuyi wa umitu ba haka wancan arnin guktu nazar ne ko ya faɗa ba da annabi ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumitu sai ce to ai ni ma inda ya uhi wa umitu ne ni ma ina kashewa ina rayawa wai ya kama wani dan fursunan da bai yi laifi ba wani mutum haka kawai bai da laifin komi mutumin kirki ya ce a kashe shi ga wani wanda ya kakkashe mutane shi kuma an yanke mar hukuncin kisa ce na barka ce to ya ka gani wannan ya cancanci kisa na raya shi wannan kuma bai cancanci kisa ba na kashe shi ya ce to inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghribi yace to oh, ashe zaka ja da Allah lalle to naji Allah ya kan fito da rana daga gabar ta fada yamma kullo da taka daga yamma ta yi gabar mu gani babu hital ladhi kafara arne sai ya mauci bai samu amsar da zai gwama wannan amsar da ita ba sai rikici kuma ce kai karka kawo mana iskanci ana kai dama idan aka rasa nasi sai kulli <laughs> sai rikici dama in kaji mutum yana hargowa mu wallahi mu ci uban mutum mu ya isa zo unguwar mu sai mu bugo shi wallahi to ba nasi sai laushi eh dama hujjar jahili fada hargowa wala gaufihi la'allakum tagalibuna hmm. tun arnan farko haka suke ta ku rinka hargowa in sun zo mun taba zuwa wani wa'azi suka sai suka hada yan iskan su wai za su zo su raso wurin suna zikiri su ma mm. <laughs> aje har yanzu akwai su wai wala gaufi la'allakum taghlibuna ku rinka hargowa a wajen maturo su akai su ba ba dama mana to Allah ya a ah wala nidda lahu bai da kishiya Allah bai da kishiya nid andada jam'u niddi andad kiyoshi nid kishiya wala yuqasu bi kalqihi ba a kiyasta Allah da halittarsa subhanahu wa ta'ala ba za ka kiyasta Allah da halitta ba fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah shi ya san kansa kuma ya san waninsa ya san kansa ya san halittunsa amma kai kanka ma baka sani ba yanzu kana da ruhi amma baka san ruhinka yanda yake ba ko ka san ruhinka hmm. gashi kuma kuna tare <laughs> amma ka san shi to Allah ya alamu bi nafsihi wa bi gairi ya san nasa ya san naka ruhinka zai fita sai a gangan jikinka gawa amma har ka mutu baka san ruhinka ba sai a ce baka da shi to kana da shi kuma zai fita jikinka baka san shi ba kuma kullum kuna tare tun da ka zo duniya saboda kai kana da tauyayyen zati zatin ka tauyayye ne amma Allah mai kammalallen zati ne shi ina muke wa asdaqu qilan Allah shi yafi gaskiyar zance magana qila idan aka ce an ce waye ne za a ce ya ce maganarsa ta zama gaskiya sama da ta Allah asdaq shine mafi gaskiyar kilan magana an gane ko maganar Allah ita ce tafe sama da maganar kowa ka yadda wata rana wani ya kawo maka wani wata fa'ida wacce ta saba da ƙalar lau kika ce a ah, to ai wali ne fada to waye ne asdaqu ƙila Allah to na Allah ya fi ai hmm. tun daga na Allah ko hadisi ne in aka ce maka hadisi ne ya saba da aya to ba na manzon Allah bane hmm. bara gurbi ne ka rabu da shi ka kama aqalan lahu in kuma ka samu wata magana ta sabawa da hadisin manzo Allah rabu da ita bara gurbi ce kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don Allah shine asdaqu qila mafi gaskiyan zance wa ahsanu haditha kuma ba wanda taɗinsa yake da kyau kamar na Allah har yanzu wani littafi ne yake da tsari irin na Qur'ani wanda zaka dauka kai ta karanta shi kana jin nishadi mai shauraron sa yana jin nishadi wani har ne an sa kira'a a mota ce ka amma wakan nan tana da dadi eh wai wakan nan tana da dadi ba kida amma da dadi eh wai ba kida amma kuma da dadi eh to wanne ne ahsanu hadisan wanda tadin sa yafi kyau sai Allah subhanahu wataala Allah ya ganar da mu tauhidi waɗannan fasu ake kira tauhidi ka tsaya ka kwankwanci asma'ullahi wa ka gano shi yana daga ɓangaren imani da Allah amma ka duba a gani an yi zamanin da mutane ba su da tauhidi ba su san shi ba sai kuma a ce wai an ƙanƙana da tauhidi idan ka zo ka samu kawa'idi daga alwujudu wal gidamu wal baqa'u ka gama ya ce ya gama tauhidi mm. don Allah ne ka sani Eh? wai ka gama tauhidi ba abin da ka gano ko ɗan ba ka ɗiga ba don wannan ɗin ma ba wani bayani da za a ce kowanne daga alwujudu ɗin wal idam wal waye waye ɗin za a tsaya ma a maka bayanin su ma da tato da za ka san wani abu rera maka su kawai za a iya ce a ya haddace tauhidi ai ka san sitta wa sittuna mm. tunda ka san sitta wa kai kam jira mutuwa kawai zaka shiga aljanna eh? eh me ya rage maka sai tambayar kabari to kawo wa iza mata kuma shi ma haddace wa idza mata abdu yayin da bawa ya mutu ja'ahul malakani mala'iku guda biyu sai su zo masa munkarun wa nakiru da munkari da nakiri <laughs> <laughs> shi ma a rera maka sai ce to kaga ka huta daga sun zo wannan amsar da zaka ba su ke kawai ni kwanci eh ka tafi shirka dai sai ka kama shirkar ka kawai jira kake in ka mutu ma kana da amsar da zaka ba mala'iku kuma ka karanci sitta wa sittuna to me rage if almashita Allahu qad gafara laka <laughs> eh kai abin da kaga dama an riga an gafarta maka kawai Allah ya sauƙaƙe <coughs> in ka rasa sunna kai asara ba mai karantarwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ah, ina muke to babu wanda yake da taɗi mai daɗi kamar taɗin Allah min kalki cikin halittunsa kakaf summa rusuluhu sadiquna musaddiquna bayan Allah kuma sai manzanninsa sadiquna masu gaskiya musaddiquna abun gaskatawa duk mai ƙaryata manzon Allah ba mumini bane don su masu gaskiya ne Allah ya tabbatar da gaskiyarsu kubutattu ne daga sabawa Allah Allah ya kubutar da su kuma su ne abun gaskatawa in kaga mutum yana kin hadisi yana kama taɗin wasu mutane to wannan taɓaɓɓe kenan domin bayan faɗin Allah babu kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon na kowane zamani mu dai yanzu zamaninmu manzonmu shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kowace al'umma kuma ba ta da musulunci ba ta da imani matukar ba ta amincewa da ƙaulin manzon da aka aiko mata matukar ta saba da manzon da aka aiko mata to ba ta cikin masu imani tana cikin kafurtatta al'umma domin duk al'ummatan da aka hallaka an hallaka su ne saboda ƙaryata manzo da aka zo sai aka ce sun ƙaryata manzanni in ka ƙaryata manzo ɗaya kamar ka ƙaryata manzannin Allah duka kamar in ka ƙaryata aya ɗaya ta alƙur'ani kamar ka ƙaryata alƙur'ani duka in ka ƙaryata umarnin Allah kamar ka ƙaryata shi gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala da manzanninsa su ne abun gaskatawa kuma masu tabbatar da gaskiya biki lafin lazina ya na alaihi ma la ya alamuna sabanin sauran wa'anda suke ta faɗin abin ya saba da abin da manzannin suke faɗi suna ta faɗe-faɗe ma la ya alamuna abin da ba su da iliminsa duk jumlar da ka kawo ba mutane ita in aka tambaye ka baka da ilimin ta qur'ani baka da ilimin ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa ka kawo wani abun da baka sani ba kai ma ka shi shi shi yasa yace babu kamar Allah da manzanin Allah bi khilafil ladina yaquluna alaihi sabanin waɗanda suke faɗawa wa Allah abinda bai dace ba ma la ya'lamuna wanda su kansu ba su san shi ba wani haza qala subhanahu wa ta'ala saboda haka ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ainihin wato alqur'ani a cikin littafinsa a cikin suratul saffati yana tsarkake kansa da kansa yana kuma kubutar da manzanninsa cewa su kubutattu ne in ka bi su kai ma ka kubuta yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sai ce walhamdulillahi rabbil alamin ku duba tsari irin na karantarwar Allah yace subhana rabbika rabbil izzati sarki daga tawaya da ake danganta Allah da shi ya tsarkaka rabbil rabbika ubangijinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai musulmi subhana rabbika sarki ya tabbata ga Ubangijin ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya waye buwayayyen ba Allah rabbil izzati amma yasifun barin abinda duk suke sifanta Allah da shi na tarkace na kage na faɗi ban sani ba duk Allah ya tsarkaka baya tare da wannan sifofi da sauran miyagun mutane suke sifanta Allah da shi manzanninsa ba wa salamun alal mursalina kubuta ya tabbata akan manzanni kowane manzo kubutacce ne in ka kai ka amma ba shi ya badda ka ba manzannin Allah kubutattu ne in ka bi su kuma to kai ma zaka kubuta wa salamun alal mursalina sai ce kai walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamina wanda shine mai renon duniya gaba daya rabbu mai reno alam kuma dukkan abunda ba Allah ba alam ne inda aka ce alam to cire Allah kilo shi kadai sauran duka alam ne akwai alamus samawi akwai alamul arab sufuli akwai alamul jinna alamul ins alamul malak alamul duk haiwanat duk abin da ka sani alam ne to Allah shine mai renon wannan abu don haka godiya ta tabbata ga Allah mai renon dukkan halittu fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi mukhalifuna lirrusuli sai Allah ya tsarkake kansa daga abinda waɗannan masu sabawa manzannin Allah suke sifanta Allah da shi duk mutumin da kaga yana kawo wata wani tawili akan asma'ullahi ko sifatillahi to zaka tarda mai saba wa sunna ne dan bid'a ne amma ahli sunnati wal jama'a ba za ka taba yana ba za samu yana yi wa sunan Allah tawili ko sifar ubangiji tawilin da bai dace ba ko yana kamanta Allah da wani abu cikin halittu ashe waɗanda suke da wannan tsari su ne na lirrusuli waɗanda suke saba wa manzanni a kowace al'umma kuma akwai yan bid'anta shine mai saba manzon duk wanda ya saba wa manzon Allah shine dan bid'a ba wai sabawa fa shine ka zo kai ta zagin mutum kuna ashar shine sun saba mm -mm. ga yanda nace kai kuma ka ce kar ku yi wannan ga wanda za ku yi baka saba wa wannan mutumin ba babanku ya tura ku gona ya ce ku je ku shifka masa masara kai kuma yayan yaran da kuka je ke ashe ka je da gurguzu sai ka ce duk a cika gonar da gurguzu ya ce baba fa masara ya ce mu shuka? ga irin ya ce ku aje shi ku sa na gurguzu malam me gurguzu ya kuwa irin ya kuwa shi ne gurguzu yanzu wannan ya yi wa baban sada'a? sada'a da wuri ka eh? sai ce to ga salatin manzon Allah shi ya karantar da sahabbai sai kace a to ai ga nawa ne kuma wali ne wannan bai sa gurguzu ba ya sa gari ba gurguzu da ya sa za a sha bai eh? sabi wallahi to yanzu sai gonarka ta yi kyau ta gurguzu wannan kuma gonarsa ta yi kyau ta masara Bala. Eh? Ni ne ba samu koyo ta gurguzu. To Allah ya sauƙaƙi. To saba wa manzo ba wai a'a sai ka zazzage shi ka so a fili ka ce ba na son sa ba. Mm Ka yi abin ba shi ya ce a yi ba. ka tsara wani tsari a addinance wanda kuma babu shi a hadisinsa to ka saba masa sam ka saba masa wannan baka yi masa ɗa'a ba kuma baka tare da shi ko da a baki ka ce kana son sa ba gaskiya ka faɗi ba to su waɗannan da suke danganta Allah da sifofin da basu dace ba suke kamanta Allah da halitta sune ne al-mukhalifuna lirrusuli waɗanda ko da yaushe zaka ka same su sun saba wa manzannin sallama ah, wasallama alal mursalina kuma Allah sai ya kubutar da manzannin ya ce su sun kubuta fa yau kar ka zo ka ɗauka kana bidiyo in ka ce ai na annabi kake yi ka je lahira ka ɗauka za ka tsira Allah zai kubutar da manzanninsa kai kuma a kama ka ba kana nan kana kada gangunan ka kana rawa ba kana cewa son annabi kake to za a je lahira a ga dai annabin ga sahabbansa ga yanda suka yi addinin su da farko a ga akwai ganguna da jita da sarewa da bushi akwai mata masu amshi da maza akwai gwangwajewa da rawa in aka ga ga eh haka manzon Allah yayi to shikenan ka kubuta in kuma ba haka yi ba to shi ya kubuta da shi da wayanda suka bi shi kai kuma ka shiga hannu kaga a nan ne za a ki dillanci ina ma da ba a yi ba don haka Allah ya kubutar da manzanninsa lisalamati ma ƙaluhu saboda abinda suka faɗi lafiyayyen zance suka faɗi duk maganar manzon Allah kubutatta ce ba ta tare da matsala in dai har maganar ƙala rasulullahi kabi to kai ma kubutacce ne barata ta maganar kai kanka ma ka kubuta don su Allah ya kubutar da su sannan kuma abinda suka faɗi ma kubutacce ne ya kubuta minan naƙasi daga tawaya wal aibi daga aibantawa ba za ka tarda inda manzon Allah ya nakasa sifar Allah ko sunansa ba ba za ka samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibanta sifar Allah ko sunansa ba ba zai kuma kamanta Allah da halittarsa ba wa huwa subhanahu wa ta'ala qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu wa bayyana an-nafi wal isbati Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hada tsakanin abin da ya ambaci kansa da shi da abin da ya sifanta kansa da shi sai ya aje shi bainan nafi wasibati oh, ko tsakanin korewa da tabbatarwa ko dai wannan sifa ka korewa ubangiji da ita bai dace bata dace da shi ba ko kuma ka tabbatar masa shi ya tabbatar wa kansa da kansa da kayansa wannan shine abin da ake bukata a kun ahli sunnati wal jama'a da dukkan wani mai imani in muka shiga sharhan nan lokacin ba zai ishe mu ba, don haka za mu haƙura a matanin sai in Allah ya kai mu sai mu ɗora sai dai yin akwai tambara sai a yi nakasawa تو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله كغافرتا من كغافرتا وإيا يم كغافرتا ومعلوم الله أبنجي منا روكونك الخير كان دنيا دلاهرة Allah ka shirye mu ka shiryar da iyalanmu ka shiryar da dukkan zurriyanmu Allah muna roƙonka ka shiryar da abokan zamanmu Allah muna roƙonka ka tsare mu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana gidajenmu ka tsare mana wuraren zamanmu ka tsare mana wuraren sana'armu ka tsare mana wuraren ibadunmu Allah ka tsare haramin makka da na madina ka tsare masu tsaronsa Allah ka tsare mana malamanmu Allah ka tsare mana shugabanninmu na addini waɗanda suke jan mu akan qala Allah qala Rasulullah Allah muna roƙonka wannan hayaniya da ake ta ta siyasa Allah ka zaba mana wanda zai zama dan dama dama gan abun ka, ya Allah Allah ka sama mana mai tausayi tausayi ko da dai ba da wuya a samu mai tausayawa gaba daya to Allah ka sama mana mai dan dama dama Allah wanda zai dan jin kan ka, ya Allah Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ya Allah ka zaba mana wanda zai zama da ɗan dama-dama Allah duk wani azzalimi mai nufin baba kere Allah Ubangiji ka kore mana shi ka yi nesa da shi ka yi nesa da mu da shi ka yi nesa da shi da mu Allah ka kawo mana wanda zai ɗan tausaya ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka ba mu alkhairin wannan damana ka ba mu alkhairin da ke cikinta ka kare mu daga damuwan da ke ciki Allah ka taimaka wa 'yan kasuwanmu cikin kasuwancinsu ka sa albarka a kasuwancinsu Allah ka taimaka wa manomanmu ka sa albarka a nomansu Allah ka taimaka wa makiyayenmu ka sa albarka a kiwonsu Allah ka taimaka wa ma'aikatanmu ka sa albarka a aikinsu Allah ka taimaka wa ɗalibai masu neman ilimi ka sa albarka a iliminsu Allah ka taimakawa kowa a cikin harkokinsa Allah muna roƙonka ka daidaita tafiyarmu da ƴaƴanmu ka daidaita tafiyarmu da iyayenmu ka daidaita tafiyarmu da ƴan uwanmu Allah ubangiji ka daidaita tafiyar mu a karkashin kitabu was sunna Allah muna roƙonka ya Allah ka sa mana son yan uwa musulmi a duk inda suke cikin zukatanmu ka cire mana gaba da musulmai da musulunci a cikin zukatanmu Allah ka sa mana kin kafirci da waɗanda ba musulmai ba cikin zukatanmu Allah ka taimake mu da zamantakewa ta asali irin wanda musulunci ya karantar Allah muna roƙonka ya Allah akwai bayinka da suke cikin matsala waɗanda suke ci da ƙyar Allah ka ba su juriya da haƙuri da tawakkali da komawa gare ka ya Allah da gane haka Allah ka ƙaddaro musu Allah don ka ba su ladan wannan matsala Allah kuma ka sama musu sauki Allah ka sama musu sauki Allah ka sama musu sauki Allah ka sama musu sauki muna da marasa lafiya a cikin yan uwa musulmai a ko'ina a duniya suke muna roƙon Allah ya ba su juriya da haƙuri da karɓar wannan ƙaddara da kuma Allah muna roƙonka ka sa ladan wannan jinya a mizanin ayyukansu na alkhairi Allah kuma ka sama musu sauki Allah ka ba su lafiya wanda kuma ajali ne ga wannan ciwo gare su Allah ka sa a cika da imani musamman akwai Alhaji Muhammadu wanda muke tare da shi a nan kullum don karamar larura ba ta hana shi zuwa makaranta amma ku duba kusan sati uku yanzu baya makarantar nan yana fama da ciwon jiki Allah ba shi lafiya Allah ya yi masa Allah ya sa a mizanin aikinsa na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala kai kasan bayinka kai kasan manufofin bayinka manufofinmu na alkhairi Allah ka tabbatar mana miyagun manufofi kuma Allah ka gyara mana ayyukanmu kyawawa Allah ka karba mana miyagun ayyuka kuma Allah ka yafe mana Allah ka dora mu akan daidai kai kasan daidai ka kawar da mu akan kuskure kai ka kasan shi a Allah duk abin da zai zama alkhairi ka sa damu da shi duk abin da zai zama damuwa ka karkatar da mu ka karkatar da shi da mu duk mai nufin mu da sharri Allah kai mana maganin sa bismillahir rahmanir rahim allahumma ghafir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa shuyukhina wa ulama'ina wa asatidina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahumma man aradana bisu'in wa وشر وجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين